Malik Director da da Firjiyar Republic ne ce Mamu. Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Dr. Gandu Zakara kenan yana mai gabatar da sunayen mambobin sabuwar gwamnatin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya naɗa. watanni biyu da rabi kenan bayan da ya sanar da shirin kafa gwamnatin haɗin kai a wani matakin tattara 'yan ƙasar ta Nijar tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tunkarar barazanar tsaron da wannan ƙasa ke fuskanta a sakamakon tashe-tashen hankulan da ake fama da su a makwabta in ji shi. gwamnatin mai mambobi 43 idan aka lissafa har firaminista birjira fini kunshe take galibi da ministocin gwamnatin da ta shuɗe kamar yadda da dama daga cikinsu ke ci gaba da rike mukamin da suke rike da shi a gwamnatin da shugaba isuhu ya kafa a farkon wa'adin mulkin sa na biyu alal misali ministan cin gida bazum muhammad ko ministan bunƙasa ayyukan noma albade abuba ko ibrahim yakuba na harkokin waje da fu makwai gado na man fetur da dai sauransu wani abin lura shine a wannan karin an canza wa ministan tsaro hasimi masa'udu matsayi zuwa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa yayin da ministan kiwon lafiyar al'umma kallamu tari ke maye gurbinsa a ma'aikatar tsaro sannan an sami shigowar wasu kusoshin jam'iyyar mnsd nasara a sabuwar gwamnatin daga cikinsu akwai dr ilyasu idi mai nasara da tijani abdulkadiri da dai sauransu daga cikin ministoci 43 da sabuwar gwamnatin ta kunsa ana iya gano mata takwas abin da ke nufin an mutunta tsarin dokar da ta keɓe kashi 25 daga cikin ɗari na duk wani mukamin shugabanci ga matan na jamhuriyar Nijar sabanin yadda abin ya kasance a ranakun farkon gwamnatin da ta shuɗe. lamarin da a wancan lokaci ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga ƙungiyoyin kare hakkin mata sai dai a wannan jikon akwai karancin matasa a sabuwar gwamnatin da shugaba isu muhammadu ya yi wa suna gwamnatin haɗin kai a can baya da dama daga cikin 'yan kasar ta nijar sun sha gargaɗin shugaban ƙasa isu muhammadu ya takaita yawan mambobin gwamnatin ƙasar saboda abin da suka kira matsalolin tattalin arziki da ƙasar ta nijar ke fama da su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar